kuma shi shedan ɗaya daga cikin hanyoyin da yake bi domin ganin ya kai mutum tun daga fakan sabon Allah har zuwa kafirci idan mutum ya fara laifi aji ɗaya kenan to abinda shi ɗan ke so ya saba da laifi ya saba da laifi ya saba da laifi ya zama addicted a cikin wannan laifin in bayan gari ne ya zama kullum sai ya ji sai ya ji sai ya ji sai ya ji idan wiwi ne ya zama kullum sai ya sha sai ya sha sai ya sha idan waɗannan tsafe-tsafe bokaye 'yan sihiri da sauransu ya zama malamin yanzu sun zama malamansa duk abin da zai sai ya yi, to lokacin da yake cikin wannan ajin wani da aka samu laifin ma in ya yi ko zina ne yakan yi kuka to lokacin da zai yi laifin shi ma ya ji bai ji daɗi ba bai kyautata ba to bai gama zama cikakken dan ajin ba har sai shedan ya gogar da shi ya zauna a ajin ya ɗauki abin wani bangaren rayuwarsa to aji na biyu sai shedan ya sa mishi jin zafin in an faɗi laifin jama'a mun fahimta saboda haka inda za a yi suka akan zuwa bayan gari sai ya ji ba daɗi to ya shiga aji biyu kafin wannan matakin shi ma kansa in ya jan bai jin daɗi in an yi maganan 'yan wiwi sai ya ji zafi in an yi maganan manema mata sai ya ji zafi in an yi maganan masu satan dukiyar al'umma sai ya ji zafi to amma a aji ɗaya shi ma yana jin bai ta ba yana jin zafi to aji na biyu sai ya fara jin zafin a taɓa masu wannan laifin jama'a mun fahimta aji na uku idan an taɓan sai ya fara mai da martani in an faɗi laifin sai ce ah, to ai su kadai ake gani to in kaji mutane ce su kadai ake gani taba sun taba wannan laifin ne ya bata mai rai yanzu wannan martani ne na kare constituency sa saboda kan an yi maganar manema mata ce ah, to ai su kadai ake gani ai kowa ma yana yi in an faɗi kaza to duk lokacin da shi zai faɗi laifin da zai faɗan ba wai yana faɗa ba ne don ya yi wa'azi a daina yana faɗa ne don ya ji zafin an taɓa wadda yake yi to yanzu kaga ya fara aiki ma wannan sabon Allah yanzu ya fara faɗa don kare wannan sabon Allah saboda ka in aka yi magana akan abu kaza ba kyau ko kaza ba kyau ko kaza ba kyau da a matakin farko shi ma yana jin ba kyau mataki na biyu in an yi maganan yakan ji zafi tun da an taba abin da yake yi to mataki na uku ana sukan sai ce hmm, mu kadai ne ai mu kawai ake gani ka gani to yanzu ya shiga ajin taimakon wannan matafiya tashi to abu na hudu shine sai fara nemo uzuri ma wannan abu sai fara nemo uzuri ma abin da yake yi. Eh. idan mace tana bin maza to sai a nema mata uzuri to ai mijin ne baya kula da ita to in mijin baya kula da ita sai ba ta daman yin zina sai ba ta daman bin maza idan baka samu albashinka ba albashinka sai sa ka ci dukiyar haram ba a baka albashinka ba ba a kyautata ba mijinta bai kula da ita ba bai kyautata ba amma ƙarya ne kuma ya bata lasisi na ta saba ma Allah to sai a fara kawo irin waɗannan hanzarin duk lokacin da za a soki wani barna to mabarnatan sai su kawo hanzari da za su ga kamar za su taimaki wannan laifin jama'a mun fahimta to aji na biyar sai fara nemo membobi ma wannan laifin in dai za a yi hulɗa da shi to zai nemi kai ma ka shiga ku fara to yanzu ya zama ɗan original to da wannan bi sannu sannu sannu sannu har sai ya kai shi zuwa ga kafirci domin karshe zai kai shi zuwa ga halatta abin